Matasa daga yankuna daban-daban a ƙasar sun sha ƙorafi a kan rashin biyan su 'yan alawus-alawus da gwamnatin tarayya ta saba basu, wanda tsananin zaman gida na yanzu ya ƙara tunzura su suka koka. Abdu Jungudo na ɗaya daga cikin irin waɗannan matasan. Shekara ta dubu da sha tara a Januwari aka turo min a wannan 'yan fawa wanda suka ɗauki 'yan Aka kuma posting a watan aka min aka tura in can Idrisa. An biya ni Januwari, February, March, April, sai eh, june wata goma ka biya ni amma daga wata goma sake biya na ba so ina zuwa koyarwa a shingo idrisa shingo idrisa kusa da tumfure gombe state akwai local gama gombe state primary school amma wata shida ba biya ni ba Wata goma watan sha ɗaya watan goma watan sha biyu watan ɗaya watan biyu yanzu an cika watan hudu wallahi tallahi ba su biya ni ba kuma kullum zuwa nake wannan wurin koyar in dawo. Wannan korafi ya sa na tuntuɓi ministan agaji Sadiya Umar Faruk da ofishin ta ke kula da biyan alawus alawus na matasan musamman ma a wannan lokaci da kullan cutar coronavirus yake fama a wasu jihohin Najeriya. A farkon fara program ɗin an ce bayan kowane shekara biyu za a yaye su don a samu a ɗauki wasu. Amma da wa'ancan na farkon da ya kamata a ce an yaye su a shekara 2018 ya kamata a yi su because an fara 2016 ba a samu aka yaye su ba so suna cikin program din har aka zo a zuwa lokacin da aka kirkiri wannan ma'aikata suna batch 2 din su kuma ya kamata a ce wannan shekara july za a yaye su to kashi na biyu akwai kashi na farko 200,000 da kashi na biyu to saboda ba a tsaya aka fitar da takamaiman yadda za a yi da su ba bacin an yaye su shine ya kawo wannan na ba a yayin su ba kuma wannan abun ya haifar da eh, illa saboda waɗanda ya kamata kuma a ƙara ɗauka kowace shekara biyu duk eh, shekara biyu dubu ɗari biyar ya kamata a ce an yaye wa'ancan an shigo da wasu dubu ɗari biyu sun ƙaru yanzu zuwa dubu da ashirin din nan an yaya wa'annan dubu ɗari uku an ƙara ɗauka wasu dubu ɗari uku to matsalar da muka samu kanmu cikin ta kenan sai muka ga cewa to wannan abin da za a tsaya a duba ne a fitar da tsari mai kyau wanda in an yaya mutanen nan suna da madogara kuma za su zaɓi fanni daban-daban na inda suke son su riƙe kansu da shi wannan shine abin da muke ta ƙoƙarin mu yi Aƙalla akwai matasa sama da dubu ɗari biyar da ke moran tallafi da gwamnatin tarayya ke bayarwa a kowane wata. Manufar wannan alawus dai an bullo da shi ne domin ya taimaka wa marasa aikin yi shiga harkan sana'o'i daban-daban kuma maganin zaman kashe wando. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.